Ƙungiyar ci gaban al'ummar Arewa ta tsakiyar Najeriya ta buƙaci shugabannin addinai da gwamnati kansu ba da ƙarfi wajen gano mutanen da ke kiran kansu Boko Haram. A cewar ta da haka ne kaɗai za a sami sauƙin matsalolin da suka addabi Najeriya. Shugaban ƙungiyar ci gaban ƙananan ƙabilu ta Middle Belt Progressive Forum, Mark Amani, ya shaida mun cewa da shike masu aikata kashe-kashen jama'a suna yi ne da sunan addini. kamata ya yi shugabannin addinai na musulunci da krista su haɗa kai da gwamnati wajen bankaɗo ɓata gari a tsakanin mabiya addinan ba wai batun naɗa kwamitoci kawai ba al'umman najeriya gaba mu a gaskiya idan ba za mu fito mu gaya kanmu gaskiya ba muna yaudaran kanmu ne shin eh, wannan dama tafiya ta boko haram tafiya ce ta addini kuma su sun ce duma abin da za a yi abin da suke bukata na farko shine su ga an musuluntar da kowa a Najeriya wallahi ina tabbatar miki akwai kiristoci yan boko halan akwai waɗansu musulmi yan boko halan akwai yan addinan gargajiya yan boko halan sannan akwai waɗansu ma gaba ɗaya da ba ruwansu ma da koma menene yan boko halan domin mutane suna amfani da wannan maganganu na boko haram suna jawo ma kansu kudade ne to saboda haka miki duk in muka san har cewa akwai wani kirista ko shi wane ne to ni na tabbatar miki za mu san su wani darika suke yi darikan su gaba ɗaya na tabbatar miki ya tashi ga aiki a kasa a doron kasar nan ko shakka babu na san dai musulmin Najeriya suna da shugaba wanda shine mai martaba sarki musulmi da sarakunar shi na arewacin Najeriya daga mai anguwa har zuwa manya-manyan sarakuna su yi kamata su a kafa su zama wadanda dama za su fito su kira al'ummansu a yi magana da su domin gaskiyar magana duk wani kauce-kauce da ɓoye-ɓoyen da muke ta yi da rufa-rufa ba zai taimake mu ba duk wani kwamiti da shugaban kasa yake kafawa har ma akwai wata sabuwar kwamiti game da waɗannan maganar 'yan mata to a daina kuma shin don ma saboda neman shugabanci ne ake ta hallaka mutane shin idan aka gama hallaka mutane shin suwa za su zo su muku zabe domin yau a kafa wancan kwamiti wannan ya ce shi zai yi kaza a je dama maganan boko haram a ta dura musu miliyonerori ko biliyoneri saboda haka ba za mu taɓa yadda duk wani kwamiti a soke shi. Hajiya Khadija Gambo Hawaja jagorar mata musulmi ne a nan jihar Plateau. kuma ta ce kasancewar mata suke fadawa bala'o'i da dama sanadiyar kisan mazansu da 'ya'yansu da ake yi don haka za su ba da goyon baya wajen ganin an gano masu aikata ta'asar ba addinin musulunci ba saboda haka mu musulmi yau mun shigo ne mu gaya duniya wannan yaƙi da yake yi da shi da 'yan uwansa yaƙi ne yake da Allah ba za mu gaji ba sai ran da aka daina kwashe mata sai ran da aka daina bama bamai kuma muna kiran gwamnati ba za mu bata ita ma ta bacci ba kai in ya zama za mu fito ma ba za mu koma ɗakunan mu ba sai ranar da aka tabbatar domin yanzu kana ɗaki ma za a sace ka so me amfanin mu zauna ciki gwamnati ta gaya mana wane ne ne wannan shekau din waye mutanen da suke tada shi a ina ake samun kuɗaɗen da ake samu a ina yake ɓoye wa'annan mutane amma wannan ba musulunci bane ba musulmi bane kuma a shirye muke mu ma mu taya duk wanda zai faɗa da wannan a kamo wane ne wani munafikin ne ba za ba magana zama kuma yanzu a gurinmu sai Allah ya taimaka mana an fito da waɗanda suke wannan abu wannan shine matsayin mata musulmi akan haka muke ina gani duk Najeriya cewa mu ba ma Boko Haram mu ba addinin mu bane Boko Haram kuma bamu yadda da shi ba kuma kar wani ya ce mu yan Boko Haram ne bamu yadda ba kuma muna yaƙi da ideology na Boko Haram muna yaƙi da shi yaƙi ne ga dan adam gaba ɗaya yaƙi ne ga dukkan wani addinai da aka sani a duniya wannan abun ba addini bane wannan shine matsayin Zainab Babaji Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.